Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ba sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 4 ga watan Maris. Bayan labaran duniya za a ji yadda wasu kungiyoyin sa kai a jamhuriyar Niger ke kokarin ganin an daina kyamar mutanen da ke da duk wata lalura. Kamar kowace ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin da rashin ta yi. baban gidan jibirin na tafa da sharhin jaridun najeriya akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu to amma da farko sai muhammad hafiz baballe ya gaya mana halin da duniyar ke ciki jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi A yau Litinin Amurka za ta buɗe sabon ofishin jakadancinta da ke birnin Kudus, inda ta ce za ta haɗe ɗaukacin ayyukan diflomasiyanta a sabon ofishin jakadancin. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar a jiya Lahadi ta ce, matakin baya nufin Amurka za ta sauya manufofinta ba ne a birnin Kudus ko yankin yammacin gabar kogin Jordan ko na zirin Gaza. sanarwar da ta kara da cewa matakin kokari ne na inganta ayyukan diflomasiyan amurka da aikace-aikacen a yankin su dai palestina suna adawa da wannan mataki na amurka domin a cewar su ɗauke ofishin jakadancin daga tal abib zuwa birnin kudus na nuni da cewa kudus ya zama babban birnin isra'ila farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan is wanda suka ayyana a matsayin daularsu a syria ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shine dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya kamar yadda mai magana da yawun gamar yadda karun ta sdf mustapha bali ya wallafa a shafin twitter sai dai bai bayyana matakan da suka ɗauka ba domin ganin an fitar da fararen hula daga bakahus ta hanyar da ba za su cutu ba amma dai ya yi gargaɗin cewa jinkirin da aka samu ba zai ɗauki dogon lokaci ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Shugaba Donald Trump ya ce matakin da Democrat suka ɗauka na yin tambayoyi ga tsohon lauyansa Michael Cohen yayin da ya yi tafiya zuwa ƙasashen waje ka iya zama dalilin da ya sa tattaunawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ba ta yi nasara ba. Trump ya aika da saƙon Twitter jiya da daddare yana cewa a ce 'yan democrat suna yi wa mutumin da ya kasance makareci ɗan damfara tambayoyi a bainar jama'a daidai lokacin da muke gudanar da taro mai muhimmanci akan makamai masu linzami tare da koriya ta arewa watakila wani ci baya ne sosai a siyasar amurka da kuma watakila ya taimaka wajen rashin nasarar tattaunawar. shugaban amurka na magana ne akan hukuncin da ya yanke na baro hanoi ba tare da an kulla wata yarjejeniya ba tare da kim akan burin koriya ta arewa na mallakar makaman nukiliya a wani bangaren na daban jaridar wall street journal ta rawaito jiya lahadi cewa amurka da china sun kusa kulle yarjejeniyar cinikayya wacce za ta iya kawo ƙarshen takaddamar kasuwanci da ɓangarorin biyu ke ta yi tun a bara Naɗaɗɗen shugaban ƙasar Algeria Abdulaziz Bouteflika ya faɗa jiya Lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan Afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga a kan aniyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. Shugaban kwamitin yakin neman zaɓen Bouteflika Abdulgani Zalani ya ce shugaban zai sake kira a yi wani sabon zaɓe a cikin shekara ɗaya idan ya lashe zaɓen a karo na biyar. a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin bayan da ya mika takardun shugaban ɗan shekara 82 da haihuwa da suka tabbatar da aniyarsa ta shiga zaben da za a yi a watan afrilu a jiya lahadi an ci gaba da zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙasar ta algeria yayin da bouteflika ke fuskantar karewar wa'adi da aka ɗiba na aniyar na ayyana shirinsa na tsayawa takara a hukumance Wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar Democrat sun sha alwashin za su zafafa binciken da ake yi kan alakar shugaban Amurka Donald Trump da Rasha a lokacin zaben shugaban kasar na 2016. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilai, Gerald Nadler, ya faɗa wa gidan talabijin na ABC cewa a yau litinin kwamitin su zai tura buƙatarsa ta neman wasu takardu daga wasu mutane sittin. don a fara binciken saboda a nuna wa amurkawa irin yadda aka yi karantse ga shari'a da almundahana da kuma amfani da ƙarfin iko ba bisa ƙa'ida ba ya ce buƙatar tasu za ta tura ta ne zuwa ga jami'ai da ke fadar white house da kuma ma'aikatar shari'a tare da babban dan trump donald trump jr da alan wolfsburg wato mai kula da harkokin kuɗaɗe na hada-hadar kasuwancin Trump. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kada jamhuriyar Nijar inda a wani yunkuri na kawo ƙarshen kyama ko raina duk masu fama da lalura. wata kungiya mai suna idea mai kokarin kare kutare da sauran masu lalura ta shirya wani taro a birnin kwanni don waye ma jama'a kai kan muhimmancin daina raina irin waɗannan mutanen Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Wata kungiya ce mai suna Aida a Faransance Integration Dignité economy en Avant kenan a cuɗanya a cikin daraja da tattalin arziki zuwa gaba. Kungiyar mai zaman kanta na ƙoƙarin kyautata rayuwar masu fama ne da cutar kuturta a jamhuriyar Nijar shine yasa ta shirya wani taron lilwanta rayuwar masu fama da wannan cutar a garin birnin Kwanni kamar yadda Ibrahim Abdu ilin kungiyar ya mini karin bayani mu da yake kungiya ce mai zaman kanmu mu da rana wadda za mu zuwa tare da jama'an nan mai murna mai farin ciki saboda mutanen nan kada su san da cewa su kadai suke kamar suna ware amma su san da cewa akwai wasu mutane waɗanda suke nan suna tallafa musu sunan kungiya ta mu ita da idea nijar ake ce mata manufarta musamman ko kowa ne da wannan cuta ko wariya wadda ake ma waɗannan waɗanda suka riga suka yi fama da cutar kuturta muna waye musu kai cikin halaye waɗanda suke ciki na kunci kenan su hisan da ciwo ne kama kowane ciwo kuma bai kamata su ware kansu su da kansu bancin wariya wadda duniya take musu dangance da ciwon da Allah ya sanya musu su ma suna kokari su ware kansu kenan shi yasa muke yin wannan muna kusato su don su san da cewa shi wannan ciwo kamar yadda nasara yake hodi sefa fatalite ciwo ne kama kowane ciwo sannan abin da ya shafi ayyuka kama in na ɗauka musamman nan da muke yankin kwanni akwai ayyuka na ta. tattalin arziki kamar misali muna dan ba su wasu 'yan kuɗaɗe suna yin kasuwanci lalle muna sa su maido kuɗaɗen nan amma suna iya tabbatar muku da cewa ba kuɗi da ruwa muke yi abin da muka baka shine kaɗai kake maidowa shi ma saboda mutanen suna da yawa in muka amsa ga waɗanga mu maida mu waɗanga sannan akwai waɗanda muke yi mu gini na gidaje da salangun ne a nan nan wannan yankin mun riga mun yi kuma muna cikin yin shi su dai masu fama da cutar kuturta sun kai adadin 365 a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar tun wata ƙididdiga da kungiyar ta yi shekaru biyu da suka gabata adadin da ke iya karuwa ko ragewa a halin yanzu ko da yake da ke cima masu fama da wannan cutar ta kuturta to a kwarya shine irin kyamar da waɗansu daga cikin al'umma ke nuna musu abin da ya sama na tambayi waɗansu daga cikinsu ko yaya suke ji da irin kyamar da ake nuna musu a wani lokaci muso Soma da Halima na Yusa ce rasa. Saboda suka kyamasu saboda sun gane su ba ɗaya da su shi na yasa suka kyamasu. Don saboda Allah ya hishe su da cikin irin nasu. Sai su ce ba su zama tare da su don wani in na da irin wannan ciwo bai tsabtata jiki. shi na barin jiki ne da kazamta. An gane shi shi na ta shi na wari. Dole na za a gudu. A wannan kyama ai yanzu masu kyama da kaɗan na daga kyama. Waɗanda daga kyama kaɗan ne na ga kyama. To masu kyama ɗin kowa gane kowa gane gaskiya gaskiya ta. Komi ina gani. A shanguriyar Nijar gwamnati na baiwa masu wannan cutar ta kuturta magunguna kyauta a dukkan asibitocin fadin kasar a birane da karkara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To a gaida Haruna kafin mu ci gaba ga Muhammad Wardi. gaishe ka daga Nijar bari mu dawo Najeriya inda Mahmud Ibrahim Kwari ke tafa da shirin da rashin ta yi. Amma ba ba, kana ba ba kuɗi a kashe Masu rare Assalamu alaikum. A cikin shirin za mu ji abubuwan da kungiyoyin 'yan kasuwa da na masu masana'antu ke muradin gani daga sabuwar gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaba Buhari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta Madalla. Masu saurare yau shirin da rashin tayi zai mai da hankali ne akan abubuwan da 'yan kasuwa da na masu masana'antu a Najeriya ke sa ran gani daga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa a watan Mayu mai zuwa bayan da ya galaba a zaben da ya gudana a ƙasar ƙasa da makonni biyu da suka gabata. Ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN na cikin jerin ƙungiyoyin da ke taka muhimmiyar rawa wajen haɓakawa tare da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. baya ga cinikayyar kayayyakin da kamfanonin 'ya'yan kungiyar ke sarrafawa a kazalika kamfanonin na zaman babban ginshikin samar da ayyukan yi ga miliyoyin 'yan najeriya alhaji sani hussein sale birnin kudu shine shugaban kungiyar ta masu masana'antu a najeriya reshen jihar kano an yi zaɓe an gama lafiya kamar yadda kowa yake ta addu'a kai ta fata a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a gama cikin kwanciyar hankali to abin da zan fara cewa shine um, wannan nasara ba wai ta muhammadu buhari ba ce zai sanin shugaban kasa nasara ce ta mu gaba daya saboda musamman mu a bangare da shafi masana'antu ba abin da yake bukata kamar abin da ake cewa stability wato a samu ci gaba da al'amura saboda inda aka samu canjin daidaituwa idan ka samu canjin gwamnati yawanci sai ka ga an samu duk irin eh, niyyar take da gwamnati mai shigowa take da shi sai ga sai an samu tsaiko wani abubuwa da yawa to kaga wannan gwamnati ta shigo yanzu muna tunanin za ta tsaya ta duba na basira ta ga me ya kamata ta yi akan abubuwan ta fara wanne ne ta fara wanda yake daidai ta ci gaba da yi ta dora a kai wanda take ganin ba ta daidai ba a baya don ta ga kuma yadda za a dora don a samu ci gaba. To ku menene babban burin ku ko a wurin gwamnatin misali? To alhamdulillahi babban burin masu masana'antu a arewa wato magana da ake ta infrastructure infrastructure nan sun hada da a ce wutar lantarki a ce titina sannan da harka kamar rail nan kuma ishu kamar na teku haka da za a kawo janyo ta arewa to wannan abubuwan wannan abubuwan dai har za gwamnati ta focusin a kan anan da shekara za ta mai dankali a a cikin wannan shekara hudun ta ga ta kawo mana su arewa to ina maka albishir cewar mutane za su yi matukar mamakin gida za a samu ci gaba da ta bangare da dama musamman a bangaren masana'antu a wannan bangare namu na arewa. To tun da ka ambata waɗannan abubuwa watakila kun yi ganawa ko ɗaya ko biyu eh, da ko dai mukarraban gwamnatin ko waɗanda suke takara da sauransu watakila ko da a matakin kuna tarayya gaba ɗaya. Kun mika waɗannan bukatu da ka ambata? wannan gaskiya ne a mataki na ƙasa an tura wa shugaban ƙasa bukatunmu da muke da shi musamman na harkar infrastructure to in ka ce harkar wannan abubuwa a kowane bangare na ƙasar nan akwai damuwarsa wacce tafi masa yawa kamar yanzu kaga lagos in ka ɗauki lagos za ka tarar su already suna da suna da bangaren jirgi suna da gunda jirgi ke karawa kamar wato wharf kenan yauwa kayan in yi zo a nan suke ɗauka su kai white house su jirgin ruwa ya zo jirgin ruwa a nan yake sassa na duniya yauwa a nan yake kawowa yana kare kaya a ɗauke mu kuwa kaga sai ɗauko shi daga nan an yi safararsa zuwa arewa safarar nan da kake gani an yi ne da dama kuma a yanzu gaskiya muna biyan kuɗi maƙudai akan wannan safara so in za a tsaya a kalli wannan jirgin harkar jirgin ƙasar da ya fara magana ta gaskiya abu ne mai kyau ya za a yi a inganta ta jirgin nan ya taso zai iya ɗauko mana kwantenan mu tun daga lagos ya kawo ta har kano har yola har bauchi har sokoto maimakon kuɗin da ake kashewa maƙudai mai daga daga lagos a kai zuwa a kai kwantena zuwa maiduguri a kan miliyan ɗaya rabi wataƙila in jirgin ƙasa ne gaba ɗaya bai fa a kashe maybe dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu kaga an samu sauƙi kuma uh, abin da ake cewa relative security kamar akwai ɗan yanayi ba fargaba sosai in jirgin kasa ne kamar da ɗauko a mota ka ɗauko kayanka kana kana ta tunani ya kayanka zai je ya akai ya akai akwai alkawari ne tsakanin ku ko da kuke wato sar masu masana'antu a wannan lardi na arewa da ita gwamnati ko kuma da shi shugaba Buhari ko kuma karrabansa da suke suka nemi yakin neman zaɓe a kwanakin da suka shuɗe eh to gaskiya wannan ya da cikin ya daga cikin shi ma kalubalen da muke fuskanta wato ya kamata a ce akwai dangantaka mai karfi da makarraban gwamnati na tarayya da kuma sa'ar wanda suka shafi bangarori wanda suke tafiye-tafiye da kamar tattalin arziki yanzu ita masana'anta magana ta gaskiya wato renanta ake kuma sai an zo kusa da kai an gaya za a taimaka maka wajen wannan renonata to idan kullum za ka ga bukatar tamu A wani lokaci za ka rubuta amma takan yi wahala ma kafin ta je ga kunnen wanda ya kamata ya dauki mataki akan irin wannan abubuwa yanzu kamar ishu na wannan wutar wani abu ne wanda yake mana kisan mummuke a arewa wanda wasu da yawa ba su ne muna ta faɗa gani ake kaman kana faɗa idan san ranka ba amma ba haka ba ne. in ka kalli yadda wutar nan take farashinta da tsakanin Kano yanzu nan Kano ma har ya fi sauki akan farashin da ake da shi a Yola wato mu da muke ciki ma a cikin masana'antun yanzu ka tsaya ka rike kan ma kakka faɗi ya fi wahala to balle duk wanda zo san sana yana so ya kawo ya masana'anta a nan. duk inda ya leƙa aka masa lissafi ɗaya biyu juya zai tafi sa ya nemi wani bangare a ƙasar nan to mu kuma muke da matsala ta yawan al'umma mu muke matsala ta rashin rashin aikin yi musamman ga matasa to ya kamata a ce akwai wani sai na ji tsakaninmu da gwamnati yanzu akwai zan iya ba da misali akwai wani da muka je wani gwamna ba zan faɗi sunansa ba a ƙasar kudu muka je muka je ƙasarsa muka yi muka yi finding bincike haka je bincike haka wallahi wannan gwamnan na gaya maka dabarar da yake duk kusan wata uku sai ya zauna da yau kungiyoyin namu da kamfani da wanda sai an zauna da su me ya matsalar ku me yake damun ku ya za a yi me za a yi to wallahi in kaga ci gaban da aka samu a wannan guri kan lokaci cikin shekara uku wallahi zaka mamaki to amma mu nan sai ka ga mun rasa yanda zamu ba a kallon abin ta siga cewar ana so a tallafa al'umma gaba idan a samu ci gaba a gudu tara da tare. Alhaji Sani Hussein birnin kudu kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya. Su ma 'yan kasuwa da ke hada-hadar cinikayyar kayayyakin blouse na da makamancin wannan muradi ga sabuwar gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari zai kafa nan da watanni biyu masu zuwa kamar yadda shugaban riko na kungiyar mai kula da yankin arewacin najeriya alhaji ɗaya salisu sa'adu ya bayyana abin da muke fata mu gani a karo na biyu na wannan gwamnatin da aka zaɓa to fatanmu shine zamanto 'yan kasuwa mun samu sauƙi fiye da baya abin da muke samu kamar yadda muka haɗu muka ba da goyon bayanmu muka goya baya wannan gwamnatin ta yi to muna fata yan kasuwa su ji daɗi kamar abin da muka gaya mutanenmu su gani a zahiri na farko shine dan kasuwa zamanto sanda zai tashi daga nan ya fita waje je so kaya mu irin kaya mu da muke saidawa na bulawus a nan gida mu samo su da sauki ko mu ce mu samu canji da sauki yadda za mu kawo kaya gida da sauki a saida al'umma su same su da sauki muna fatan wannan a cikin wannan gwamnati kamar canji da sauki kamar ya kake nufi yauwa kamar abin da ya shafi dala shine kowa san abin da muka fi mu'amala da shi a wajen fita a so kaya a duk kasashen da za mu fita abin da ya shafi china india dubai da sauransu duk da dala ake amfani wajen tafiya a saye su to haka muke roƙo gwamnati ya zama zamanto an sauƙaƙa dala ta ƙaro ƙasa ga 'yan kasuwa yadda za a same ta ajiye a fita a so kaya da sauki. kuma abu na biyu da muke kara kira ga wannan gwamnati musamman ma a nan mu jihar kano ko kuma ce arewa a gwamnatin waccan da ta wuce a can baya kamar ce zamanin mulkin obasanjo kusan ya karfafa karfinsa a Legas ya daga wannan darajar airport din Lagos da sauransu duk wani jirgi da zai iya zuwa Afirka zai shigo Lagos to muna fatan wannan gwamnatin ta wayo jihar Kano ya zama mu ma duk wani jirgi da zai taso daga duniya shigo jihar Kano inda yana zuwa Afirka ya zo jihar Kano hakan zai zama to kasuwancin jihar Kano da kuma ire-iren kasuwanci mu na Bulawa za a ƙara samun sauki a cikin 'yan kasuwa dan kasuwa akwai kayayyakin da in yana gaggawa yana bukatar su zo mai da wuri zai ɗauro su a sama ko kuma in ma ya je ya ɗoro su ta ruwa zai ɗoro su ta sama dalilin haka ne muka bada misalin samar da wannan airport din maida ta ta zamani yadda aka maida wadda ma ta girma a batun da airport din Malam Aminu Kano ta girma airport din Lagos to muna fata mu ma a maida wannan airport din ta zamani yadda za mu je in kaso kaya daga waje wanda ka ɗoro ta ruwa wanda ka ɗoro a sama ya zo maka da wuri kamar yadda muka sani yanzu ka kayan ka daga china ma amma zai zo lagos a ƙasa da kwana goma muku wani sai kwana 25 ma bai zo maka jihar kano ba to haka muke fata gwamnati lalle ta dubu wannan matsalolin da muke fama da shi a wayo al'ummar arewa musamman ma jihar kano a duba iya faɗin malam aminu kano to baya ga waɗannan batutuwa akwai wasu al'amura da kuke ganin cewa tun da an kafa sabuwar gwamnati idan ta waiwayi lamarin al'amuran cinikayyar ku za su daidaita eh gaskiya ne akwai abinda muke fata a waiwayi al'amuran 'yan kasuwa jawo su kusa da gwamnati hakan zai taimakawa ɗan kasuwa shawarwari da za a nema da kai me kuke bukata ba a je a nemi wanda ba ya ma da masaniya kan kasuwanci ba a neme shi majority yanzu gwamnatin za ta wasu abubuwa za a ce da yan kasuwa ka amma ka tambaya waye wani ma bai san abubuwan ba musamman ire-iren wannan abubuwan zai taimaki yan kasuwa a ji menene matsalolinku ku faɗa kuma ku nema a gyara muku hmm. shine wannan abun zai kara kawo kusanci fahimtar juna tsakaninmu da gwamnati e, muna kuma fatan hakan ya yi a wannan sabuwar gwamnatin ta muhammadu buhari ka tashi ka kashe Masu rare karshen shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai Yanzu a madadin Alhaji Sani Hussein Birnin Kudu da kuma Alhaji Ɗayyabu Salisu Adu sai kuma waɗanda suka tallafawa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa sai makon na gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ta gaida Mahmud yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shiri na gaba. Sashen jaridar ne na yau da jaridar daily trust jaridar kuma da troito daya daga cikin 'yan majalisar dattijan najeriya sanata kabiru kaya na cewa majalisar dattijan kasar za ta gudanar da bincike akan hukumar zaben najeriya domin sanin dalilin da ya sa hukumar zaɓe ta kasa ta dage zaben shugaban kasa a watan da ya gabata a cewar sanata kabiru kaya dage zaben da hukumar zaben najeriya ta yi dai shine ya haifar da rashin fitowar jama'a domin kaɗa ƙuri'unsu a zaben da ya gabata sai kuma jaridar leadership jaridar Detroit cewa yanzu haka dai shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kai wata ziyarar godiya jihar Taraba a yau dinnan. jaridar ta ruwaito kakakin jam'iyyar apc a jihar taraba mr aaron atimas na tabbatar da ziyarar da shugaban kasan zai kai jihar taraba a yau litinin domin godiya al'ummar jihar dangane da zabensu da suka yi na sake ɗarewa kujerar shugabancin najeriya a zaben da ya gabata wannan ziyara da idan har shugaban ya yi ta ita ce ta farko da shugaban muhammadu buhari zai yi bayan da aka sake zabensa a matsayin shugaban najeriya a zaben da ya gabata na ƙarshen watan da ya shige Maggie. ita kuwa jaridar the punch ta ruwaito gwamnan jihar imo ne rochas okorocha na mai da martani game da dakatar da su da wajen su ta apc ta ce ta yi jaridar the punch da ta ruwaito rochas okorocha yana cewa shi ma ya dakatar da shugaban jam'iyyar tasu ta apc comrade adam tsoshimale da kan mukaminsa bisa zargin aikata cin amanar jam'iyyar a ƙarshen mako ne dai jam'iyyar ta apc ta bayyana cewa ta dakatar da gwamnan jihar ogun gwamna ibikulya musa Johnson da kuma ministan yankin Niger Delta Usani Ogoro da kuma babban darakta na gidan rediyon muryar Najeriya Osita Kichuku da kuma gwamna Rochas Okorocha na jihar Imo dukansu ne bisa zargin aikata yin zagon kasa ga jam'iyyar ta APC. Rochas Okorocha da ya ce ta gidajen talabijin da rediyo ne heji sanarwar dakatar da shi don haka shi ma ya dauki matakin dakatar da shugaban jam'iyyar tasu Adams Oshomale ba tare da wani bata lokaci ba. Ita kuwa jaridar da Vanguard ta ruwaito dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar PDP ne Alhaji Atiku Abakar, na bayyana cewa yanzu haka hukumar efcc sun kama dabban daraktan kuɗi na kamfaninsa wanda ke zama sarkinsa alhaji babalele abdullahi a sanarwar da ofishin alhaji atiku abubakar ta fitar na cewa sun kama sarkin nasa ne da zumar tilasta mishi ta shugaba muhammadu buhari murnar zaben da aka kammala a makon jiya wanda kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya bayyana cewa zai je kotu domin kalubalantar zaben domin kuwa cike zaben yake da kurakurai ƙarshen sharkin jaridun kenan babin jibrin murai amurka daga lagos ba gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum da Amurka daga Alhaji maliyu dan uwa mai Allah na garin Jega. ina kira ga duniya a jinjina ma hukumar zaɓen najeriya saboda allah ya mutu na tsatse mai hankali mai experience mai amana mai sanin ya kamata mai ƙaunar ƙasa ta mai ƙaunar duniya kai jama duk inda an samu mutum da cijo mai hankali mai tunani mai ragowa mai sanin ya kamata wannan mutum ya dace duniya ta jinjina masa wannan kurakuran da ya yi ba su taka kara su karya ba bisa ga zaben america bisa ga zaben ingila bisa ga zaben faransa bisa ga zaben wa su ne suka tilasta mana demokuraɗiyya amma demokuraɗiyyar najeriya yanzu ta tsarkaka ta zama saliha assalamu alaikum amurka mai magana a kuma abin didi gonzalo ka gaman jihar kebin najeriya hakikanin gaskiya an yi zaɓe lahiya wanda da tarihi ba a taɓa ilimi ba ko mutane suka fito suka ba da haɗin kai kaga nan na farko dai kai a fara ganewa a daina amfani da shi ana da hankali a daina amfani da shi ana satan akwatin zaɓe ta yi zaɓe ra'ayinsa kuma talaka sun zaɓe ra'ayin sun zaɓe gare muhammadu buhari ƙalubale ga muhammadu buhari muna kira gare shi na farko dai a kula da matasan najeriya na biyu a kula da matan najeriya waɗanda mata da matasa sun zuba kuri'a ga jana muhammadu buhari sannan haka muna ƙara kira da gwamnatin jana muhammadu buhari a tashi tsaye da duk wani wanda zai yi ba daidai ba a najeriya ko shi awa a doka masa mataki daga bakin lokal gwamnan labul hayyace ya mataki na ƙasa. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amman fa a takaice. farmakin da ake kaiwa a tunga ta ƙarshe da ke hannun mayakan is wanda suka ayyana a matsayin su a siriya ya fuskanci tsaiko yayin da aka shiga yini na uku dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun bayyana cewa samun ƙarin fararen hula a yankin waɗanda mayakan ke amfani da su a matsayin garkuwa shine dalilin da ya sa farmakin ke tafiyar hawainiya kamar yadda mai magana da yawon gamar dakarun sdf mustapha bali ya wallafa a shafinsa na twitter daɗaɗɗen shugaban ƙasar algeria abdulaziz bouteflika ya faɗa jiya lahadi cewa idan aka sake zaɓar shi a watan afrilu ba zai cika wa'adin mulkin ba yayin da ake ci gaba da yin zanga-zanga akan aniyarsa ta sake neman wani wa'adin mulki a karo na biyar. wasu manyan 'yan majalisa na jam'iyyar democrat sun sha alwashin za su zafafa bincike da ake yi akan alakar shugaban amurka donald trump da rasha a lokacin zaben shugaban kasar na 2016 na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniya na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa mu huta lafiya.